أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> muna gode wa Allah maɗauki bisa tara mu da ya sake yi a wannan barice na juma'a 21 ga watan ramadan a shekara ta 1438 <clears throat> na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 16 ga watan 6 a shekara ta 2017 a lissafin miladiyya a darasinmu na 21 kenan a wannan masallaci na unguwar galadin shi a garin birnin kudu a jihar jigawa a karatun da muke na tafsirin alkur'ani mai girma na kuri kabarinsa a ina daga sautin wani lokacin har ya wuce zai sha Allah <clears throat> kamar da muka ji mana ya karanta mana wadannan ayoyi قال الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم مالا السعدي كسوى لما جرى يوم أحد ما جرى يعني أبي من يقدان يقدان لانر يأتي أحد وجرى على النبي صلى الله عليه وسلم مصائب kuma wasu masibu suka auku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rafa Allahu biha darajata wanda da su Allah madauki ya ɗaukaka darajarsa fashujja ra'suhu aka yi masa rotse aka fasa wa manzon Allah kayansa mai albarka wa kusirat rama'iyatuhu aka karya masa haƙorinsa na gaba qala yayin da wannan abu ya faru sai ya ce kaifa yufliqu qauman shajju nabiyyahum ya za a yi al'ummar da ta ziba manzanta launi irin wannan na fashin kai su ci nasara gane ya ɓace manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalma wa ja'ala yad'u ala ru'asa nan al'umma ummatu da'awa yake ne ba ummatu ijaba ba kun san wannan bambancin ai in aka ce al'umma a shar'ance a qur'ani ko a hadisi yakan zo ana nufin ummatu da'awa yakan zo kuma ana nufin ummatu ummatu al'ummar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka aiko shi zuwa gare su ya kira su sawa'un sun karba ko ba su karba ba kun wannan wanda suka yi wannan laifin wanda suka karba ne suka ko wanda ba su karba ba yawa to kuma gashi ya kira su al'umma ko ko qaumun ko yake qaumun ya kira yawa qaumun din ba a nufin mutane waɗanda wato suka yi imani da shi yana nufin mutanen da dai suka ji ciwo ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi masa rauni to shine ja'ala yad'u ala ru'asa min al-mushrikin tun daga lokacin sai rika addu'a akan wasu manya daga cikin mushrikai misal Abi Sufyan ibn Harb wa Safwan ibn Umayya wa Suhail ibn Amr wal Harith ibn Hisham sai rika musu addu'a da ya fara wannan addu'a anzalallahu ta'ala ala rasulihi sai Allah madauki ya saukar da wannan magana wannan aya da muke karantawa yanzu nahyan lahu an du'a idan ya hana shi wannan addu'a da yake yi alaihim yake musu mummunar addu'a in kun san an ce da'a lahu ya masa addu'ar alheri da'a alaihi ya masa mummunar addu'a ma'ana addu'a da cewa wani abu mara kyau ya same shi kun ga la'anta ai addu'a ce mara kyau bayan mara kyau ina nufin addu'a ce ga wani abu marar kyau ya samu mutum yawwa to ya yi musu addu'a billa'anati da tsinuwa wa tardi an rahmatillah da cewa Allah ya nesanta su ya kore su daga rahamarsa to sai Allah saukar da laisa laka min al'amri shai, ba ka da wani abu da ka mallaka a cikin wannan lamari Allah ya gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam yana da kyau duk muminin ya fahimci kuma lalle ya riski ya gane <clears throat> ya fayyace sosai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wurin Allah manzo sallallahu alaihi wasallama ba sai mun bata bakinmu mun faɗa ba amma duk abin da ka faɗa na irin wannan alheri ba bata baki ba ne. matsayinsa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala babba ne babu wani daga cikin halitta da ya samu irin wannan matsayi babu wani da aka yi can baya kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wani da za a yi nan gaba a cikin wannan al'ummar har zuwa tashin alkiyama babu wanda za a yi da ya kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la mala'ika la aljani a cikin mutane la manzo la annabi la sahabi la wali babu wanda ya kusa ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen daraja a wurin ubangiji to amma ga wannan magana yana gaya masa tunda lamarin yana da alaka ne da haƙƙin Allah mutane ne suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har suka kai ga aka ji masa rauni a jikinsa aka fasa kai aka karya masa haƙori yayi wannan addu'a a kansu amma Allah maɗauki don ya nuna masa lamarin nan na addini isar da shi shi ne wajibinka ba kai ne mai azabtarwa ba ba kai ne mai ba da sakamako ba a dakata haka ka kyale kowa ka yi iya abin da yake wajibinka na isar da saƙo wannan ba rage daraja ba sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal ita ce ainihin girmamawa da tuna masa haƙiƙanin matsayinsa da cewa kuma mu da za mu zo daga baya da za mu karanta wannan abu da kafin mu ma dai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da suke zaune da shi su ji an saukar masa da wannan za su shiga taitayin su cewa musulunci nan kada wani ya mai da shi wani personal property dinsa ya zama cewa in an masa daidai to an yi musulunci in aka ɓata masa rai an bar musulunci ko an fita daga musulunci babu wanda ke da wannan iko in aka ɓata maka rai in dai akan addini ne to nemi ladanka a wurin ubangiji in dai aikin da kake daidai ne kai mai da'awa ne kai mai kiran mutane ne su shiryu to ka sa haƙuri a zuciyarka ka yi don Allah duk abin da aka faɗa a kanka an zage ka abin da ya taɓa mutuncinka an ce baka iya ba an faɗi wasu maganganu marasa daɗi a kanka kai ihtisabi ga Allah maɗaukaki Allah ya baka domin kai tun da ka fito kake ilmantarwa to baka da wani abu da kai hasara ka yi wa'azi ka samu lada an shiryu ka samu lada ba a shiryu ba ka samu lada ta kowane bangare ka da asara don haka da tsinuwa ga wani saboda ya taɓa ka da zagi saboda wani ya taɓa ka ko an da ke ka ka dage sai ka raba duk wannan ba naka bane in dai manzon Allah sallallahu alaihi an gaya masa haka to mu muka fi cancantar mu ji wannan irin zance a gaya mana ya zama doka a kanmu dama kuma hakan ake nufi sai aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma tun da ya dau wani abu ne misali yayi sai aka dakatar da shi daga ranar nan suke ne ya dakatar da tsini wannan bai ci gaba da tsini waɗannan mutane tsinuwa ba ta taɓa zama ibada ba a musulunci a matsayin mustahabbi ko wajibi in an ce ibada to dama duk abin da yake ibada labudda an ya kuna wajiban au mustahabban la ya kuna mubahan kullum yana gaya mana wannan zancen na malamai cewa Allah maɗaukaki ba a bauta masa sai da abin da ya umarni umarnin nan na wajibi ko na istihbabi shi sa kun ga haram ai haram ce ko makruhi ma makruhi ne ba ka yin haram a ce ka samu lada ba ka yin makruhi a ce ka samu lada saura ne a cikin abubuwan nan guda biyar saura mubahi mubahi shi kuma dama ba a baka sakamako a kansa abu ne da za ka yi shi sai idan ka juyar da shi sakamakon niyyarka ya koma wata ibada don haka a cikin al'ahkam at-taklifiyya al-khamsa ibada ba a samun sai a wuri biyu wujub ko annadu shine istihbabi to babu inda Allah madaukaki ya wajabta mana cewa ka zauna a matsayin zikirinka ka rika tsinewa wani ko saboda ya zagi Allah ya zagi musulunci ya yi wani abu ya yi wani laifi babba wanda a mizanin ka kai babba ne a ganin ka da ya fi da shi daga addini sai sa malamai suka tattauna akan hukuncin la'antar kafirai haka kawai ka zo ka ce misali Allah ya tsine ne kafiri malamai suka ce wannan ma ba cikin abin da aka umarci mu amma tsinuwa ga ko a kan kafirai min haithul umum saboda cutar addini da makamancin wannan idan mutum ya faɗe ta arzan ba a matsayin wata addu'a ta musamman ko ko ibada ba akan yi tunda Allah madauki akwai wurare da yawa a cikin alkur'ani an tsine wa mai ƙarya an tsine wa kafiri an tsine wa kaza irin wannan min haithul umum ahkam ne hukunce hukunce ne akwai bambanci tsakanin shari'a ta zo ta bayyana mana hukunci da kuma mu ɗauki abin a matsayin ibada an gane yanzu iblis abin da muka sani a kansa shine rajimi ne shi ko a'udhu billahi minash shaitan mene ar-rajim ar-rajim jefaffe shine da ma sunansa ne la'ananne sunansa ne jefaffe Allah ya jefe shi daga rahama Allah ya nisanta shi to amma baya cikin wata sunna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana cewa bawan Allah ka ware wani wata rana ko bayan la'asar bayan kai sallar la'asar ka fuskanci alƙibla kai ta cewa ya Allah ka tsine wa shaidan Allah ka tsine iblis Allah ka tsine iblis a matsayin ibada kake muna da wannan umarni don haka wata bid'a ce sabuwa da aka samu musamman a wurin shi'a rafida su suka ɗauki la'anta a matsayin ibada su la'anci wanda suka yi hukunci cewa ya kafirta ko wanda suka yi hukunci cewa ba mabiyi bane ko ba masoyi bane a mizani irin nasu na zalunci su ce wani baya san ahli baiti don haka a tsine masa har littattafai suka rubuta na falalar tsinuwa kawai mutum ya zauna ya tsine wani daga cikin waɗannan littafai akwai misalin wani alkarki sunansa kenan ya yi littafi sunansa nafahatul lahut fi la'anil jibti wa tawut littafi su kutum ya rubuta shi nafahatul lahut fi la'ani aljibti wa tawut a littafan shi an aka ce maka aljibti wa tawut ana nufin abubakar da umar su ne gumakan ƙurashawa, haka suka kira suna da addu'a ta musamman wata doguwa du'a usanamai ƙurashi. ya Allah ka tsine musu ka tsine wa 'ya'yansu, haka nassan ba wani ɓoye ɓoye to a cikin wannan littafi wannan mutumin yana cewa alla'anu ya yakunu ibadatan bin nisbati ila mustahiqihi ko mustahiqihi la'anta da tsinuwa za ta iya zama ibada dangane da wanda ya cancanta kassalati kamar sallah kuka kiyasi aka yi ba nassi bane kiyasi kafin ya kawo ta tashbihi yadda malamai suke cewa ai kiyasi wai ma'ana yadda sallah take ibada to haka tsinuwa ma ibada ce fa innaha ibadatun bin nisbati ila mustahiqiha ga wanda suka cancanta ibada ce wa kama ya tarattabu thawabu ala ismi thani kamar yadda lada yake hauhawa akan bangare na biyu kaza ya tarattabu ala ismi al-awwal haka nan yake samuwa ga bangare na farko zan bayyana man me ke nufi idza waqa'a fi mahallihi idan tsinuwa ta auku a mahallinta ibtiza illa Allah ta'ala da Allah a yi waje illa, mutum ya tsine wani na neman Allah ya yarda da shi akan ya tsine wani ma'ana tsakanin wanda ya rantsuwa da wanda ya tsinuwa da wanda aka tsinewa maganar jaza'iri za ta ƙara fito da abin makaranta maganar ni'matullahi jaza'iri shi ma akan abin da ya faɗa dangane da wannan zance ya faɗa cikin littafinsa al'anwar al'umaniya wannan mutumin a cikin malaman shi'a yana cikin da shi da muhammad bakir majlisi mutanen da suke da mummunan da kuma ƙazamin baki wajen zagin addinin musulunci da sahabban manzan Allah sallallahu da musulmi mu'minai masu la ilaha illallah a ciki shine mai cewa ba a haɗu ma da shi'a da sauran musulmi kwata-kwata ma ba a haɗu ba ba Allah mu ɗaya ba ba annabi mu ɗaya ba ba imamu mu ɗaya ba an mun taɓa kawo zancen wani lokaci da yake cewa yana cikin sanannun abubuwa da malamai suka gaya musu cewa ha'ula'i yana nufin ahalus sunna asalin su siyaƙin zancensa akan asha'ira yake a wurin su kuma asha'ira su ne ahalus sunna to yana nufin ahalus sunna lam najtami ma'ahum la fi ilahin wa la fi nabiyyin wa ba mu haɗu da waɗannan mutanen ba ko a ubangiji nasu daban abun bauta daban namu daban in annabi nasu daban namu daban sannan kuma imami ma nasu daban namu daban me dalilinsa yake cewa fa ha'ula'i domin su waɗannan kana rabbuhum ubangijinsu shine alladhi kana khalifatu nabiyihi abubakar waɗannan mutanen su ne wanda ubangijinsu khalifan manzansa shine abubakar wa nahnu la naqulu bi hadha rabb mun ko wannan ubangijin wanda khalifan manzansa sunansa abubakar to ba ubangijin mu bane nassan ya faɗi wannan magana har da zuwa ƙarshen maganganu marasa daɗi da ya faɗa to wannan da yake ba wannan zancen muke ba muna zancen tsinuwa ne yana cewa wa'alam ka sani annahu qad warada al-khilafu huna aiba cewa nan ma an samu sabani wa huwa anna al-mu'mina shine shi mu'mini idza la'ana man yastahiqu al-la'na kun gani shine zancen da wancan yake ismu thani da awwal yace idan mutum ya la'anci wanda ya cancanci a la'ance shi min zalimi ahlil baiti daga cikin waɗanda suka zalunci ahlil baiti wannan bidin duk zancen su ne babu wani ba wani mutum da za su kawo mutane eh, cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su waɗanda suke faɗa din cewa ya zalunci ahlil baiti don duk ƙarerayin su ne babu waɗanda suka girmama ahlil baiti irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ko abin da suke dama guluwi ne da bautawa ahlil baiti da shirka cikin haƙƙinsu Allah tsari a sai shi wa ghairihim da makamantansu fa hal yakunu al-la'nu mimma yazidu fi adabihim أم أن الله سبحانه وتعالى قد بلغ بهم إلى أقصى دركات العذاب shin idan mutum ya tsine musu ana ƙara musu azaba ne ko kuwa azabar da aka kai ake musu ta kai matuƙa bihaisu ta yadda kunu la'anu wannan tsinuwar da aka yi musu la yaziduhum azaban ba zai kara musu komai ba na azaba kawai matukar abin da ake yi wa dan adam na azaba sun kai gare shi don haka in an tsine musu ma babu wani abu da za su samu na ƙarin azaba inna ma yazidul mu'mina sawaban kawai tsinuwar da yayi shi mumini to abin da za a ƙara masa shine zai samu lada kawai wannan sabani ne tsakanin malaman shi'a shi yake hakaitowa dan Allah ku duba ku ga wannan zance sai ya ce wal aula abin da yafi ra'ayin da yafi a cikin wannan ra'ayi guda biyu ma'ana ai kun gane ra'ayin guda biyu ma'ana idan mutum ya tsine kamar su da suke tsine Abubakar da Umar idan mutum ya ce Allah tsine Abubakar da Umar Allah kiyaye idan mutum ya faɗi wannan a wurin su shin za a ƙara musu azaba ne ko kuwa shi ne zai samu lada shi mai tsinewa kun ga abin abun bangare biyu ne ko dai idan ya tsine musu a ƙara musu azaba ko kuma shi a bashi lada to shine sai yake cewa wal aula ni ra'ayin da naga yafi shine bal huwa al mustafadu min al akhbar kai ba ma ba shine ma abin da ake fa'idanta daga labarai ma'anar labarai na nufin riwayoyi irin nasu na shi'a shine awdahiyatul qawl al awwal shine ra'ayi na farko ya fi bayyana cewa azabar za a kara musu ba muminin za a kara wa lada ba shi ne ma'ana ba su ga dalilin da za a sa in an tsine musu ba za a kara musu azaba ba shi ya sa wannan shi ne sirrin suka ɗauki wannan harka ta tsinuwa ga mutanen da suke ganin makiya ahalil baiti ne a rika tsine a matsayin ibada sun kawo wani wata riwaya wai wata rana sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yana yana dawafi sai wani mutum ya makale jikin kofar ɗakin ka'aba yana ta addu'a yana ta addu'a sai zo zagaye na farko sai bai wa mutumin sallama ba ya zo na biyu bai wa mutumin sallama ba a na uku sai mutumin ya tambaye shi ya kawo ce ba kai ko sallama ba sai shi ai saboda na ga ka shagaltu da tsinuwa ga mutanen banza shi yasa na barka ka samu wannan ka samu wannan ka kara musu wannan mummunan wai aliyu ne mai wannan ilikina a ɗakin ka'aba to irin waɗannan su a wurin su fa addinin su akan irin wannan ƙarya suke gina shi kaga dole ne ku bambanta ku da za ku kalli qur'ani ku kalli maganar fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma an dora addini ne akan irin waɗannan riwayoyi wanda wasu mutane suka kirkira dan su haifar da gaba tsakanin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sauki don haka su a wurin su ibada ce banda shi a babu wanda ya dauke a la'antar wani mutum ko mumini ko ba mumini ba ko kafiri ko fasiki a matsayin ibada ya ci arzan zai iya zuwa haka cikin magana ko sunansa an ambata a ce la'anahu Allah ko makamancin wannan akan faɗi wannan amma ba a matsayin ibada ba bal na sha gaya mana wani nassi da suka ambata su shi a cewa mafificin halin da mutum zai samu lada in ya tsine wa Abubakar da Umar shine in ya shiga ban yana fitsari a lokacin da ya fidda gabansa yake fitsari ya tsine musu to za a fi bashi lada saboda tsamar wulaƙanci gare su don Allah mutumin da yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗi irin wannan zance Allah sauki to mu koma maganar mu don haka ya kai bawan Allah wanda aka bata masa rai a harkar addini ko akan kira zuwa ga addini ko kuma akwai wani abu da kake ganin kana girmama shi wani kuma bai kyautata wa wannan abun ba wani malaminka wani ya zage shi shehinka wani ya taɓa shi imaminka wani ya taɓa shi kwantar da hankalinka wannan tarihi muke karanta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda fi shehi fi imami yafi kowa a duniya an taɓa shi an fasa masa kai an taɓa shi an balla masa haƙori an cutar da shi yayi tsinuwa akai Allah ya ce a'a a saurara don haka ka ɗauki koyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka aje maganar tsinuwa ba abin da za ta amfane ka wannan riwayoyin da ake kawo maka ko su zama gaskiya ko su zama ƙarya a irin abin da kai kake imani in suka zama maka gaskiya ba su ƙara ma komai ba illa yanzu dai kaga babu abubakar ba shi da rai yanzu babu umar baya idan da wani abu yanzu kuma ba su da ƙani kowa ko ‘ya'ya a cikin sauran al'umma da zaka ce in ka taɓa shi su ka zaga ko makamancin wannan ka hutar da zuciyarka ka kwantar da hankalinka ka roƙi Allah maɗaukaki ya baka shiriya yadda za ka shiga aljanna don tashin kiyama wannan harkar ta duniya da abin da ya faru a baya harkoki da siyasa da harkokin tarihi da labaran da baka da tabbas a kansu ka kyale su kar ka ɗora ma kanka zunubi bal ba zan ce ba tabbas a kansu akwai tabbacin cewa su abubakar da umar tabbace ba su cancanci al'ance su wannan duk mumini wajibi ya yarda da wannan ba zai yi Allah maɗauki ke gaya mana ya yarda da su ɗan aljanna ne sannan kuma a ce a zo ya zama ibada sai a tsine musu wannan ba a musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi za a samu wannan ba don haka mutum ya kwantar da hankalinsa ka yi abin da kai zaka tsira gaban ubangiji in ka tsaya ran kiyama duk da na san su masu irin wannan tunani duk abin da kamun sai eh din aje kiyamar ne dan saboda mutum bai yarda da kiyamar ba bai san me ake ba yau za ka tsaya ga abubakar ga ka ka tsine masa sai ka sai ka bayanin da za ka Allah madauki ya sauya dan haka mun kuma harkar da awace a gaban ka yi kira ba a amsa ba ka je wani gari an zage ka ka je an ce baka iya ba ka yi kaza an zage ka an ci mutuncinka an yi me an yi me shi ma ka kwantar da hankalinka ba a yi maka irin abin da aka yi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ko an yi to bai kai nasa ba zafi bai kai nasa damuwa ba amma da ya tashi ɗaukar wani abu to ga irin abin da Allah mu ke gaya masa sai a saurara lamarin nan na addini ba naka ba magana shiryar da mutane ba ta ba ce akwai wasu ayoyi da yana da kyau mu ji su idan muna magana akan irin wannan maudu'i din ta bangaren ah, yadda Allah madaukaki ya ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da kuma irin zancen da yake ga masa irin wannan siyaki din zan faɗi ayoyin kawai ba tare da tsayawa akan su bidan kasu shi lokacin kowanne a tsaya masa fassara Allah madauki na gaya mana قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك كتير مسو ni ban gaya muku ba ban yi awa ba cewa taskokin Allah na arzikinsa a hannuna suke ban faɗi haka ba wala a'lamu al kuma ban san gaibi ba sannan kuma wala aqulu inni malak ba na ce muku ba na da awar cewa ni mala'ika ne ni mutum ne Allah ya zabe ni a cikin mutane ya aiko ni in isar da sakonsa sannan a wata ayar Allah mulki ya biya mana qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون كتير مسوء نيبا ملكا وكينا نفعا ونعم أنفانيبا ولا ضرا قوم توتد وني قوم كود توتد كينا با إلا ما شاء الله سيأبن الله قد يما لما ريدك أنا ألا شيء ملكي بانسا shi ke yin abin da ya so dangane da su sannan ya ce walau kuntu zai ba. da a ce na san gaibi da a ce na san gaibi lastaktartu min alkhairi da na yawaita wa kaina alheri hmm? da na tattaro alheri in tattaro alheri babu wani mummunan abu da zai same ni gashe ce wa ma masani su da wani mummunan abu bai same ni ba amma dan Allah mun muka tambaya yanzu gashi abin da muke karanta yanzu an samu wani mummunan abu ya taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba a samu ba an samu da yawa da yawa an taɓa shi an kore shi daga gida gashi an fasa masa kai an yi kaza an yi kaza an yi kaza an shaƙe masa wuya har idan sai fito Allah bai halaka duniya saboda wannan ba mun kula da wannan abu to sannan sai yake cewa har yanzu in ana illa nadhirun wa bashirun ni ba ba wani abu bane ku fahimce ni duk abin da kuke tsammani ni wani abu ne to ga iya abin da nake nazir mai gargadi ne wa bashir mai bushara gawa li qaumin yu'minun ga mutane da suke imani an aiko ne wurin su su yi imani sannan a wata ayar Allah madauki yana cewa qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah wannan suratu yunus kenan ta farko suratu al-a'raf ah, sannan yau qul la amliku li nafsin darran wala naf'an illa ma sha Allah sannan a wata ana cewa qul inni la amliku lakum darran wala rashada kace musu ni ban mallakan muku wani abu na cuta ko wani abu na shiriya ba ashe shiriya nan wata take Allah Allah ne mai shiryarwa shiriya ta bayani ta nuna hanya ita ce aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yi to ya ƙare haka ake so mai wa'azi in yi wa'azinsa to aikinsa ya ƙari ba shi da iko tilasta mutane sai sun yi abin da yake so ba shi da iko ne zai ɗau wani abu ya tilasta mutane zo sai kayi kaza zo sai kayi kaza babu ko a ce tilas sai mutum ya yi musulunci babu ƙarfi babu yaji yauwa amma bayani ka yi bayani ka faɗi abin da Allah ya ce ka yi hikima da basira da wa'azi mai kyau da dabara da lallami da lallashi bayani na alheri in kai haka ba hasara kai ba ba tsoro ba ne in ka bi a hankali wajen ilmantar da mutane babban abin da kake so shine ka samu lada daga Allah madaukaki akan abinka ba wai ka nuna bacin rai ai ina da magoya baya ai ba a isa a taba ni ba ai wannan ba ba maganganun waɗanda suka yi karatu a makarantar manzanni bane Allah sauki sannan Allah madaukaki ya gaya mana dangane da manzo sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa in tahris ala hudahu fa inna Allah fa inna Allah la yahdi man yudilla in kana da kwaɗayi ma akan su shiryu to Allah fa ba zai shiryar da wanda yake batacce ba in Allah ya kaddara cewa wani batacce ne to duk bayanin ka ba zai shirye ba da ka kawai ka mai da hankali akan neman ladanka ka nemi lada da da'awarka amma ba zancen ka zagi wannan ka ci mutuncin wannan wannan dan ya yi magana a darasin sa ya bata maka rai ya faɗo wani abu a kanka kai kuma ka go ka ware darasi za ka mayar masa raddi a yi wannan yi wannan raddi daban na barnar da ya yi, in barna ce bai yi daidai ba ba wajen ya zage ka ba a'a in ya taɓa addini ya yi bidi'a, ya kawo bidi'a, yana kiran mutane zuwa ga bidi'a. ka zauna ka yi rubutu ko kai bayani akan cewa wannan hanyar da yake bi ba daidai ba ce saboda tsoratar da mutane kar su yi koyi shi wannan daban amma a taɓa mutuncinka ka zo ka da karatu karatun qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu ya zama su ne matsiyarka ma'ana abin da zaka taka ka hau dan ka kare mutuncinka to ba kyauta ba Allah madaukaki baya san haka kuma an yi amfani da rigar addini an bi abin da ake so Allah sauki sannan Allah madaukaki yana cewa qul ma kuntu bid'an min rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum la ilaha illallah Allah ne ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mutane ni ba ni ne farko ba a manzanni an aiko da yawa wannan ya zo ya tafi wannan ma ya zo ya tafi kuma sannan ku ji wani zance shi ne fa yake faɗa wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum da ni da ku ban san abin da za a yi mana ba la hawla wala quwwata manzon Allah ya yake faɗin wannan qur'ani ne kuma ƙur'ani ne gaskiya ne ko ƙarya ne gaskiya bai san abin da za a yi masa ba shi ya faɗi wannan zance to yaushe za ka bo ka ɗauko wani mutum saboda kai kana ganin yana da girma shi fa kowa bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam in wani imami ne sayyidina ali bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam hasan bai kai manzon Allah ba husaini bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko sauran waɗanda shi'a suka ɗauka a matsayin imamai babu wanda ya kai manzon Allah su alaihi Shi ne shugaban ahalil baiti baitin da ake cewa ahalil baitin ahalil baitin nabi ne ba wani bane don haka shi ne wanda za a bi shi a shiga aljanna saba wa kowa a duniya inda abu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai akai kowa ne daga Abubakar da Umar da Uthman da aliyu da kowa a duniya har ƙarshe duk wani mutumin kirki duk wani shehi duk wani malami duk ibadarsa in ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka saba masa to baka kai komai ba daidai kai in dai abin da aka ce ka yi shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine daidai to kowa ka saba farka da mu ka kwanta da hankalinka ran da za a je gaban ubangiji ba za a tambaye ka me yasa ka saba ma shehuwa ne me yasa baka bauta wa Husaini ba za a tambaye ka ne me yasa baka bauta wa Allah ba me yasa baka biyayya ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to duk mai hankali ya tuno ran da zai tsaya gaban ubangiji ya kintsa kalmomin da zai faɗa wa Allah na amsoshi sannan kuma yayi yi abin da yake zai fita a gaban ubangiji ta wannan bangarori babu wani dan adam da ya cancanta a bauta masa babu wanda ya mallaki sama babu wanda ya mallaki ƙasa babu wanda yake da wuta babu wanda yake da aljannar da zai sa mutane a ciki ko ya azabtar da mutane a wuta in ba Allah ba in ka kin kana tare da Allah kenan ashe ka kwantar da hankalinka ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba shine zafin kai ba wannan shine sanin gaskiya shine hankali shine kuma ka mutunta kanka ka san me kake yi a duniya kar ka bari kuma wani ya ma wayo ya jefa ka a wata hanya da zaka je ka halaka da wani tawili wanda ba irin wannan zancen na alqur'ani ba Allah ya sauke mu je mu karanta abin da malam ya ambata har yanzu dai duk akan wannan aya da muke karantawa malam sa'idi ya ci gaba yake cewa anzalallahu ta'ala ala rasulihi nahiyan lahu Allah ya saukar da wannan aya yana hana wa manzan Allah yana hana manzansa sallallahu alaihi wasallam an du'a'i alaihim bil la'nati ar rahmatillah addu'ar da yake yi sai Allah ya saukar yace laysa laka min al amri shay'u to ga fassara ta inji malam sa'idi yana cewa inna ma alaikal balagu abin da yake wajibi a kanka shine isarwa da saƙo wa irshadul khalqi da kuma shiryar da halitta wal hirsu ala masalihihim da kwaɗayi akan gyaran lamarinsu akan duk abin da yake alheri ne maslaha ne da al'umma to kai kwaɗayi akai harisun alaikum ko بالمؤمنين رؤوف رحيم اتشهد ما صفر من الله صلى الله عليه وسلم وإنما الأمر لله لما يكن ذكنا الله هو الذي يدبر الأمور شيك بدا نرد الأمور شي من نكيسو ويهدي من يشاء شي نكيشو يد ونديسو أقول انا آية ما أي ألم كيف من إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء kai ba ka da ikon sa shiriya ta taufiki a zuciyar mutum ya koma zuciyarsa daga bata kai aiki akan zuciyar ya shiryu ya koma ba bata bai bi shiriya amma bayanin shiriya shine aikinka Allah shine mai shigar da waccan irin shiriyar da zai cire mutum daga bata ya mai da shi cikin shiriya mallakar Allah ne wani. don haka ka bar wa Allah lamarinsa don haka sai ke cewa wa yahdi man yasha'u wa yudillu man yasha ya batar da wanda ya so fala tad'u alaihim don haka kar ka musu addu'a mara kyau bal amruhum raji'un ila rabbih lamarinsu yana komawa ne zuwa ga ubangijinsu in tabat hikmatuhu wa rahmatuhu an yatuba alaihim wa yamunna alaihim bil islam fa'ala in hikimarsa ta hukunta rahamarsa ta hukunta ya tuba gare su ya karɓi tubansu yi musu baiwa da su musulunta fa'ala to zai aikata haka da ka gaba bashi da kayansa a gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya bar bawa da ubangijinsa ai wannan shi da abin da ake faɗa masa haka ne ko to min babin aula mai wa'azi ai kun tuna hadisin da kullum muna yawan zancen sa idan muna maganar dabi'u da halaye na mai wa'azi kan faɗi irin wannan mutumin da yake wa'azi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bada labari wata rana wani ya wuce ya ga dan uwansa yana laifi sai ya hana shi ya wuce wace gari ya sake dawowa ya ganshi yana laifin da ya gaya masa magana a kansa jiya yace ba jiya ne maka magana ba yace eh ya wuce ya bar shi wace gari ya sake ganin sa yana wannan laifin da bai daina ba sai rantsuwa yace wallahi Allah ba zai gafarta maka ba shi mai wa'azin Shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bada labari yana cewa sai Allah ya ce man dal ladhi yata'alla alayya Allah aghfira li fulan wane ne wannan da yake ila'i musan ila'i ma'anarsa dama shine rantsuwa cewa ba za a yi kaza ba wane ne wannan da yake rantsuwa cewa ba zan gafarta wa wani ba to na gafarta masa kai kuma an bata aikinka in ji Allah don haka idan mutum mai wa'azi ne kuma zai wa kansa kamar da bahaushe ke cewa qiyamul layl ya tsaya iya matsayinsa yayi wa'azi ya ilmantar ba dole sai an bi ra'ayinsa ba ya kwantar da hankalinsa Allah mu duke taimake mu haka idan an gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan zance don Allah kai wane ne a matsayinka na malami mai wa'azi ba za a saba maka ba kai hakuri ka natsu ka kwantar da hankalinka nemi ladanka a wurin Allah shine kawai ribar da za ka samu a ciki kuma kar ka faɗi abin da bai faɗa ba ka tsaya kan hukuncinsa kar ka kirkiri ƙarya ka gaya masa wa an taqulu ala Allah ma la sannan kuma wanda Allah ya bar shi a matsayin mumini ne to kar ka fidda shi wanda Allah kuma ya fidda shi kar ka dawo da shi zancenka zancen Allah ma'ana Allah ya faɗa shi za ka faɗa sai ka huta ka zauna lafiya amma idan ka canza waɗannan abubuwa kake ganin ko Allah ɗin ya yi rahama da yawa ya kamata kai ka nuna kishinka da yawa na addini ya fi yadda Allah yake so to baka kyauta wa kanka ba kullum abin da zaka kalla shine Allah ya fi ka sanin me ya kamata a faɗa lafzan wa hukuman yawa ta bangaren lafazi da bangaren hukunci abinda Allah ya yi shine daidai in Allah ya ce ya gafarta ma wani to me a cikin kai wace hasara zaka in ya ce ya gafarta ma wani ina ga ai baka rasa komai ba baka rasa komai ba dan kai kana ga wani ya saba maka sai Allah ya ce an gafarta masa shi ba Allah ba dan adam bane mu anan ne a duniya idan kana tare da wani sai ka ce kowa sai ya zama tare da shi saboda kai ma kana tare da shi dole ya so abin da kake so idan wani ya zo ya zaɓi wani abu da ba shi kake so ba wai sai ranka kai ɓaci dan me wani zai ra'ayin da ba nawa ba ai ba ka da iko ba ka mallaki zuciyar mutane ba to haka addini yake ka ilmantar ka faɗakar ka samu ladan ka a wurin ubangiji subhanahu wata'ala in dai har za ka yi izina daga abin da Allah ya gaya manzansa sallallahu alaihi wasallam yace sannan wa in tabat hikmatuhu in kuma hukunci a hikimar Allah ta hukunta ibqa'ahum ala kufrihim ta hukunta cewa Allah ya bar su akan kafircinsu wa adam ce cewa ba za su shiru ba fa innahum humul ladina zalamu anfusahum da cewa su ne waɗanda suka zalunci kawunan su wa darruha suka cutar da kawunan su wa tasabbabu bidalika su suka sabbaba wa kansu wannan abun fa'ala to in yaso hakan zai in ya bar mutum a matsayin kafiri zaka yi wani abu ne na ƙarfi da zaka fidda shi daga kafirci ka sa shi a musulunci ba zai yi ba yau sai ce wa qad taba ala ha'ula'il mu'ayyanin wa ghairihim kuma mun gani waɗannan wanda aka ayyana aka ambaci sunansu Allah maɗauki ya gafarta musu ya karɓi tubansu waɗannan musamman da aka ambata Abu Sufyan ya musulunta Safwan bin Umayya Suhail bin Amr duka waɗannan alharin bin sun zo sun musulunta to yanzu kun ga Allah maɗauki shi yasa kullum akwai wata magana da muka shana nana Duk duk tsinuwa in Allah ya yi ta ta tsaya a cikin alkur'ani duk tsinuwa in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta ta tsaya a cikin hadisansa bai fasa ba to tabbacin hukunci ne cewa wannan mutumin ya cancanci wannan abun har kiyama mun fahimci wannan abu duk yarda in Allah madauke ce ya yarda da wani to babu lokacin shi ma da Allah zai ce ya fasa yace an fasa an juya daga yarda sun zama ba yarda duba. Allah madaukaki ya gaya mana ya yarda da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sau ɗaya ba a wurare da yawa to babu wata rana da za a zo a ce an fasa wannan yarda sun joyo sun koma lalatattu sun koma tsinannu sun koma kafirai babu wannan qur'ani bai goya bayan wannan tunanin ba Allah sa kun gane me ake nufi haka nan ku duba ku gani na sha faɗar wannan shi ma misali ko a darusin min hajji sunna Abu Lahab wani ne Abu Lahab baffa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aya a sura su kutum Allah madauke saukar a kansa tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad abinda Allah madauke faɗa kenan akan sa da shi da matarsa ya tabbata cewa hannayensa sun halaka shi ma ya halaka a lokacin da aka saukar da wannan sura ai da aka saukar da ita a makka har aka yi hijira aka zo madina hukuncin nan haka yake ko ba haka yake har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu hukuncin nan haka yake ko ba haka yake har yau hukuncin nan ya canza bai canza ba saboda me Allah ya sani fi sabiqi ilmihi cewa Abu Lahab haka zai dawwama ba zai musulunta ba da Allah ya san zai musulunta a ilimin Allah a lauhin mahfuz to da an zo an warware wannan addu'a dama da ba a yi masa ba Allah ba da bai masa wannan addu'ar ba yanzu irin abin da Abu Lahab yayi ai bai kai abin da su Abu Sufyan suka yi ba daga baya tunda su ba abin nan an yi su ba sau ɗaya ba ba sau biyu ya shugabanci shugabancin mutane a lokacin yaƙe-yaƙe da dama Abu Sufyan shi ne ko ba haka bane Abu Lahab ko zaka ji kissarsa ɗaya biyu abubuwan da aka yi banda wannan shi amma wannan ya zo ya ci gaba amma da Allah ya kaddara cewa zai musulunta kuma gashi sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin hatsinuwa a kansu lokacin da yake sallah Allah madauki sai dakatar da shi ka riski wannan abu ashe kenan wannan na nuna maka cewa wanda Allah ya so ya kintsu ya shiru daga baya to ba za ka samu nafsi kuma akan la'antarsa a cikin alkur'ani ba don haka mai neman ya samu wanda Allah madauki ya yarda da su a matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayar Qur'ani ce wai za ta bashi hujja a cikin ta ya tsine musu ya kafarta su to ya nemi wani qur'anin ba na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama dan babu wannan abun a ciki banda wannan eh, yake cewa ina ne yace wa fi hadhihi al-aya yau fahadahum lil islam sai Allah ya shirye da su zuwa ga musulunci radiyallahu anhum Allah ya yarda da su sai ce wa fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya mimma yadullu ala anna ikhtiyar Allah ghalibun ala ikhtiyaril ibad wannan aya tana nuna mana cewa zaben Allah shine mafifici akan zaben bayin Allah da za ku taru gaba ɗaya ku zaɓi wani abu in Allah bai yarda da shi ba hasara ku kai ba ta lokacin ku kai zaben Allah shine daidai Allah ya zaɓi kaza shine mai hukunci bayin nan nasa ne shi ya halicce su duniyan nan ta ce shi ya halicce ta baka da ikon da zaka ce Allah sai yayi abin da kai kake so an gane wannan zance don haka idan Allah maɗauki ya zaɓi abu to zaɓi nasa ne ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin fiyayyen halitta ba yadda za ka ko baka so ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na ƙarshe ba yadda mutum zai ko baya so ya zaɓi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin abokai na rayuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai a gare shi ya aura a gare su sun aura daga gare shi ko mutum yana so ko baya so ba yadda zai Allah kyauta sannan sai ke cewa wa annal abda kuma sannan shi bawa wa in irtafa'at darajatuhu wa ala qadruhu duk yadda bawa darajarsa ta ɗaukaka alƙadarinsa ya yi sama qad yaktaru shay'an zai iya zaɓar wani abu yanzu akwai wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi daraja babu to amma gashi ya zabo wani abu Allah ce ba shi ake so ba ya ce zai kaza Allah ce a'a ana yin wannan saboda a nuna masa cewa lamari awwalan wa akhiran na Allah ne shi yasa ya lalata wannan zancen walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha wallahu ghafurur rahim duk wannan ita ce hikimar Allah ba dan rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a Allah baya rena manzansa bal shi ya wajabta mana mu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma haƙƙin Allah sama yake da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine tauhidi to shine sai ke cewa fa hada'u nan qad yaftaru shay'an wa takunu al-khiyaratu wal maslahatu fi ghayrihi sai zama cewa da alheri da maslaha a wannan zabin sa wannan abin yake wa anna sallallahu alaihi wasallam kuma sannan mun fahimta daga wannan aya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laysa lahu min amri shay'un ba shi da wani abu na wannan lamari na addinin nan gaba ɗaya na Allah ne nan duka ta Allah ce ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yawa wannan kuma duka kamar da nake ambatawa ba dan raina shi bane a'a dan tabbatar da shi kansa abin da yake so abin da yake so shine a girmama Allah shi kadai shi koyar mana tauhidi a bautawa Allah shi kadai kar a dauki Allah a bashi matsayin a kar a dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bashi matsayin Allah Allah daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban don haka in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a bashi matsayin Allah ba wane ne kuma wanda ba manzon Allah ba wanda bai kai ko girman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a bashi matsayi irin na Allah har ma a tsallake manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam wannan dai yana nuna mana cewa waɗannan abubuwan daga wani wurin aka ɗauko su ba daga cikin karantarwar shi manzon Allah din ba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai sai fa ghayruhu min babin aula don haka wani wanda ba shi ba shi yafi ma cancantar a gaya masa wannan hukunci din fa fiha a wannan aya akwai a'zamu raddi raddi mafi girma ala man ta'allaka bil ga waɗanda suke makalkalewa annabawa suna bauta musu su bar Allah aw ghairahum aw ghairihim ko wasu wanda ba annabawa ba minas salihin daga salihan bayi da waliyai a makalkale wani shehi a makalkale wani waliyi a bar Allah wa anna hadha shirkun fil ibadati malam sai yace wannan shirka ce a cikin bauta a kalli wani bango a ce wai an ga alamar rawanin wani a zo a taro a ta shafa gurin wato akwai mamaki dan adam mai kai irin wannan matsayin na gutsutsurewar hankali sosai wallahi ta kowa ce ta hankali muna roƙon Allah madauki ya kawo shirya. Allah shiryar yawa wa anna yace naqsun fil aqli to kaga magashi mala ya faɗa naqsun fil aqli tawaya ce ta hankali mutum ya tawaya a hankalinsa duk irin hujjojin da na nuna Allah shine Allah Allah shine mai sama Allah shine mai ƙasa shi ya halitta shi ya kaza shi ya kaza sai a zo kuma a ɗauki wani da ba Allah ba sai a bashi wannan matsayi hakika akwai rauni hankali hankali ya ragu ai kullum nakan baku wani misali in ce yanzu ku duba ku ga irin ƙere-ƙere da fasaha da Allah ya ba mutanen India fasaha ta technology wayoyi dinnan da meye a kamfanonin wayoyi a Amerika da ina ne da yawa daga cikin su ɗan indiya ne suka fito da wasu abubuwa ne amma ka ga mai irin wannan fasaha sai ya ga saniya sai ya zo mata sujada akwai mamaki ko babu mamaki ko hmm? ya ɗauko abu ya gina da kansa kuma sai ya zo sun ya masa sujada ya bauta wa ya bauta maciji ya bauta wa mage duk waɗannan abun kuma gashi ya yi waya ya yi intanet ya yi wane ne duk Allah ba shi basaha da basira yanzu ina wannan hankalin ya tafi wallahi in mu musulunci kuma babu bin abin da Allah madaukaki ya ce da bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai hasara a rayuwa baki da Allah ce muke mu mu kokari mu karasa wannan wuri sai ce naqsun fil aqli ko sai ce yatrukuna min al amri a yatrukuna man al amru kulluhu lahu wa yad'una man la yamliku min al-amr kun gane larabcin suna barin wanda dukkan lamari nasa ne su koma suna roƙon suna bautawa wanda ba shi da komai na lamari ko mithqala zarra ko mithqala zarra Allah madauki fa kun san wani misali ne ba dangane da waɗanda ake bautawa wajen maganar mallaka a ƙarshen dan lokaci ya ba sai mun kawo ayar gaba ɗaya ce ma yamlikuna min qitmir kitmir ba su mallaka ba menene kitmir abin da ake samu a bayan dabino yawa a jikin kwallon dabino akwai wannan farin abu da ya zagaye ko yawa akwai kuma shine shi ake ce mafatil dan wannan abin tsakanin billan nan akwai kuma naqir shine dan dugon nan a bayan kwallon dabino yawa to wannan kuma abin nan abin da ya zagaya shine qitmir to ko qitmir ba su mallaka ba babu wani da ake bauta masa wanda ba Allah ba wanda ya mallaki irin wannan abu duk abin da mutum ya samu Allah ne bashi to shi za a je a bauta ma wanda bai mallaki ko buga wanda ya sama da ƙasa ka rabu da shi to shine ne ke faɗa cewa har yanzu wai a ah, sai ke cewa inna hada lahu ad-dalalul ba'id lalle wannan shine bata manisanci wata amal ka lura kaifa yaya abin ya zama lamma zakara ta'ala tawbatahu alaihi asnada alfi'la fila ilayhi yayin da ya ambaci karɓar tubarsu ya shiryar da su ya yafe musu sai dangana aikin zuwa gare shi sai sai yaghfiru liman yasha ko walam yadhkur minhum sababan mujiban lidhalika bai ma ambaci wani sababi daga gare su da suka aikata ya zama shine dalilin da yasa aka yi musu haka din ba hmm. mu bar wannan sai gobe za mu dawo kansa mu tsaya nan saboda tun ɗazu an nuna lokaci za mu fara kan inda yace wata amal kaifa insha Allah ta'ala an fahimci abin insha Allah eh, ai ah, in Allah ya kai mu sai ya zama cewa daga daidai wannan wuri za mu dora akan wannan bayani dangane da fassarar wannan aya gwargwadon abin da malam ah, sa'idi ya ambata muna roƙon Allah mu dake ƙara tabbatar da mu akan shirya Allah tsare mu daga aukawa cikin bata وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك فقوانين طيب أبشر